ami da lafada barkan ku da war haka barkan mu kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku shirin mu haɗa fada kenan tare da ni Fanta Shamsu. Yau a cikin shirin namu na Tusa lafada da ya da zango a nan birnin Agadez muna tare da matasa Legion Maraîcher de la Ville d'Agadez wato matasa masu noman rani avec eux nous allons parler du maraîchage à Agadez opportunités et difficultés pour les jeunes. Car même si Agadez est structurellement déficitaire du point de vue de la production céréalière, elle dispose d'un potentiel important en matière d'activités maraîchères et fruitières. Le réseau national des chambres d'agriculture parle d'une agriculture irriguée en majorité pour cette région. Et les principales spéculations sont l'oignon, la pomme de terre, l'ail, le blé, les dattes, les agrumes et les épices. Ce sont des produits qui sont exposés chaque année à Niami, à la foire des maraîchers qui a connu sa 12e édition en 2023. Ce sont également ces produits qui sont commercialisés à travers les comptoirs sur place dont Agadez en compte 8 et justement nous sommes dans l'un de ces comptoirs. Ils ont pour rôle euh, principaux d'enregistrer les volumes des produits commercialisés et les montants des transactions. Rien que pour l'année 2020, le chiffre d'affaires global se monte à 25 milliards de francs CFA. Quelle opportunité d'emploi le maraîchage représente pour le jeune d'Agadez en particulier et les jeunes nigériens en général? Quels sont les défis auxquels les jeunes maraîchers d'Agadez euh, sont confrontés? ce tambayoyi daban waɗanda sai kun biyo ma cikin wannan shirin namu za ku samu amsoshinsu. Abdulkadir Tambiyano akan inji don ka shirya. masauraran kamar yadda kuka ji yau a cikin fadar tamu da ta da zango a federation general da marishe muna tare da matasa masu noman rani da zamu tattauna tare akan wannan sana'ar tasu amfaninta da kuma wahalhalun da suke fuskanta zan ba su dama kowanne zai gabatar da kanshi zan fara da wanda yake dama ta za ku gabatar da kanku ga masu sauraron mu alhaji alka aiki na noma noma albasa muke madalla sai kuma na kusa da shi usman birji. mu noma albasa gaskiya game da aikin noma alhamdulillahi muna jin dadin yadda noma yake fita da shiga da kafin mu shiga a cikin duka wannan hirar insha Allah za mu baiwa sauran dama su ma za su gabatar da kansu assalamu alaikum sunana amuna hamid aikin mu muna noma albasa kenan Muna noman shi muna kuma da wasu matsaloli da suke cikin ayyukan shi. Mhm. Su ma za mu kai a kansu za a ba ma wani dama shi ma gabatar da kanshi. Assalamu alaikum na Annoran Alhaji gaskiya cikin noman albasa akwai matsalolin da muke fuskanta game da aikin noman albasa nan na rashin tallafi da sauran abubuwa dai suna na risa nan aiki na nan tax ne nike kama wani sannan kuma muna tare da president president shi ma za mu ba shi dama ya gabatar da kanshi wai salamu alaikum sunana alhaji mahmud illo president chambre regional d'agriculture a gades ina muku ku duka barka da zuwa cikin fadar tamu ba tare da bata lokaci ba zan fara da tambaya ta farko zuwa ga matasan da muke tare da su a yau Tun yaushe kuke noman rani kuma me yasa kuka shiga cikin noman rani? A da ma muke noman rani. Abin da yasa muka shiga shi muna samun amfani shi. To alhamdulillah mu tun da muka tashi ma cikin cikin noma ne muka tashi. mu kenan noma ne suke yi. ba su da wani aiki in ba noma ba. To me kuke shukawa? Abin da muke shukawa, muna shuka albasa da alkama da pom da ter da tafarnuwa duka dai muna shuka. Mhm. a ni ina noma ne fiye da shekara goma sha biyar kuma abin da ya samu ke noma muna noma ne saboda dogaro da kai kuma wannan ayyukan da muke yi muna samun matsaloli muna samun matsaloli cikin ayyukanmu saboda rashin tallafi da kayan abin da ya ya kamata akwai masaloli da yawa wanda muke fama da su muna da laluba haka nan muna tsammani dai gwamnati za ta duba mu ta dan ba mu wani abun da za mu dinga ta aikin namu muna ci gaba da ayyukan mu ah, eh, muna aikin rani muna aikin rani muna wanda muke shukawa cikin rani albasa ce da kwamfutar da tafarnuwa muna shifkawa wannan abubuwa na legim inga su shu su salati da karoti duk wannan muna amfani da su gaskiya albasa noma noman albasa gaskiya tun da muka yi hankali mu cikin shi muke saboda tun da muka taso iyayenmu cikin noma suke da albasa ma bon albasa yanzu ne ta koma aiki tabarkalla aka koma noman ta ma da kyau yanzu ne to muna samun matsaloli muna sa kwamfutar muna sa tafarnuwa muna yin alkama har da barkonota ta sai kai duka muna shifka kayan legim mm-hmm. eh muna yi da su dawa Mm, duka muna yin su eh, muna yin su insha Allah lokacin su eh, ka san kowane shubka lokaci gare shi ka shubka kowane shubka lokaci gare shi lokacin shi yayi muna shubka shi mm. akan lokaci to bari in juyo wajen president president waɗanda ke nesa da jihar agares ba lallai ba su san yaya wannan noman yake muna son ku yi mana bayani akan yadda a noma ke tafiya na jihar agares saboda yawanci suna noma ne a cikin damana a cikin sauran jihohin kasar nijar noma agares kuma ba na damana ba ne ba na gode ya na gode don ka abin da zan kwatanta muku bisa noman agadas agadas noman shi bisa bayar jikin kori ne garaken da akwai ba kamar hausa ba inda ake damana ne nan noman da ake duka suwat mutane suna da rijiyoyi suwat masu karhi suna da forash kun gane ko kenan garake yanzu nan kin kama nan bakin agada sai kin kai zomo a plus de 300 km d'ici duk ozalantur da d'agadez akwai garake autour de la île se trouve 26000 jardins 26000 jardins sont cultivés dans la zone de surtout en saison pluvieuse. Cikin saison wanga na damana, garka dubu ashirin da shida ake noma. Ana noman albasa, ana noman tafarnuwa, ana noman alkama, ana noman tamati, ana noman kayan legim duka. in kin dauki bari na wajen cimiya kai duka ma eh, komin komin yanzu ma akwai a agrim itace wannan dai lemu kuna gani ana kai su mai aiko yawwa ga shi abubuwan da ake noma kuma noman ga duka ruwa ake bada ba damana take ba su ruwa ba irrigation ne akwai inda zaki ga ana akwai rijiya nan sai an kai ruwa zuwa kilo biyar inda garka take inda ruwa suke yi yanzu ga kadan cikin abin da za mu komo akan wannan matsalar ta ruwa amma kafin nan muna so mu san wane noman ne yafi badawa ku a ganin ku a jihar Agaris mu a gare mu abin da zan ce miki babban noman mu shine albasa wanda yake babba don abida shi da kwamfutar don noman albasa nan abin da ya kama watan juin mai kai mai juin juin août september mhm. october november december duka albasa tana hita a gada zuwa hausa kenan wata wajen wata bakwai a kenan wanda yake albasan a gada zai kera vita yi marshe wannan na kotonu ko lome ko ghana ko abidjan mhm. wannan duka albasa a gada zai sai qui m'amène la question suivante zan juyo wajen ka usman usman qui sont vos clients su wane ne abokanan cinikayyar ku ban mu dai yanzu nan za mu ce sai dai mu ce yamma albasan mu take fita kasashen gorawa dai alhamdulillah su ne ke ba mu hannu suna doka kaya eh. yaya kuke komersiyalizan kayayyakinku da kuke nomawa ban sadefan da lokaci kenan kowane lokaci ya zo da yanayin shi da haka na ake tahiyar da kasuwa mm, da haka na ake tahiyar da kasuwa daga cikin garaken ku ne ake zawa a saye ko kuma waje aje ne gare ku daban na musamman waɗanda kuke kawo kayayyakin da kuke noma kuna sayarwa da yake kayan namu ne wasu nesa suke kwarai masu sayan ba su iya zuwa su har su gano su sayo daga can ana kawo musu kaya daga nan ne suna saye yau ku bayyana masu sauraron musu san shi kwantuwar nan ya yake tafiya menene shi kuma me amfanin shi a nan alhamdulillah gaskiya nan an aka kawo shi cikin erc ne an aka kawo shi daga ciki shine ake kawo cike da mota a kawo a yi ciniki sannan a sabke aka yi ciniki shine ake sabke kaya kuma a juya shi gaban yan motoci ya wuce haka nan ne muke yana yanzu dorin juyo kuma wajen president president yaya wajajen sayarwa yake to yanzu tsarin kwantuwar ga president kun komite da yi son za a yi baki tsarin yawwa barka da zuwa cikin fadar ah. ta mu gabatar da kanku ga masu sauraron su san da wa muke magana wannan ni alhaji taho almajiri ni ne eh, banga fardida na kwamitin na jisun na cikin kwantuwar nan kwantuwar kamar wani da eh, muke kawo kaya muna ajewa su samu inuwa kuma su bakin da suka zo su samu inda za su zamana su samu ruwa su sha su samu inda za su yi fasari da kuma su masayan su ma nan ne kamar mahaɗa ce inda yake su masaya za su zo su masaya za su zo su zo wurin nan kuma da muka kawo kuma kayan masayin da za mu kawo shine muke kira kwantowa To mun gode sosai da wannan karin hasken da kuka yi mana. Kafin mu ci gaba da gabatar muku da shirin namu na Tusa Lafada za mu je dan hutun takaitaccen lokacin da za mu kawo muku wannan filin na 'yan matan studio Kalangu rubrik Rose kenan. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Samira Wafi. Aujourd'hui, dans la rubrique rose de ce soir, je vous amène encore dans ma cuisine. Mais aujourd'hui, nous allons faire un dessert. Ça ne sera pas un plat, juste un dessert. Et ça sera le flan. Et pour faire le flan, nous avons besoin que de trois petits ingrédients. Du lait, du sucre et des œufs. C'est la base, la clé de cette recette. Certains ajouteront aussi du sucre vanille ou bien une autre saveur selon leur convenance. D'autres aussi vont après couper des fruits comme la fraise, la banane, la pomme pour euh, mettre sur leur flan qui sera prêt. Pour faire euh, cela, je vais juste faire un peu et j'ai décidé de faire euh, battre trois œufs, une petite boîte de lait pique, les non sucrés et sept carreaux de sucre que je vais faire fondre pour faire le caramel qui va me servir de base faire euh, cuire mon flan. Et pour commencer, comme d'habitude, on va se laver les mains. Voilà. On va bien se laver les mains. C'est bon. Là, je vais venir euh, faire euh, battre mes œufs. Je vais ajouter trois carreaux de sucre dedans. Je mets le lait. Voilà. Maintenant, on va... Voilà, maintenant on va battre notre mélange. Voilà. Je crois que c'est bon. On va mettre ça de côté et chercher une petite euh, casserole qui va nous servir pour faire notre caramel. Je vais faire fondre 7 carreaux de sucre vu que ce que je fais c'est pas beaucoup, juste 7 carreaux de sucre. Voilà, là c'est fondu, ça a caramélisé et surtout faites attention à ne pas brûler le sucre parce que si c'est brûlé, ça sera pas bon. Le flan ne donnera pas un très bon résultat et ça n'aura pas un très bon goût dans la bouche. Voilà, le sucre est caramélisé et je l'ai laissé refroidir euh, quelques minutes pour que ça puisse bien s'incorporer dans la tasse tout au long et j'ai bien tourné. Je fais attention à tourner pour ne pas que ça salit la casserole. Voilà. Maintenant, on va venir euh, verser notre mélange de lait, d'œufs et de sucre dans la poêle avec le caramel, c'est fait. Voilà. Certains décideront de mettre au four, mais moi j'ai décidé de le faire au bain-marie. J'ai cherché une plus grosse casserole dans laquelle j'ai mis de l'eau et je suis venue placer. J'ai placé, voilà, j'ai placé euh, mon mélange que j'ai déjà versé dans la petite casserole avec euh, le caramel et je vais le placer dedans et bien fermer pour que la vapeur et le bain puissent bien faire cuire ça. On va laisser jusqu'à 30 voire 40 minutes. Voilà, j'ai ouvert juste une ou deux fois pour vérifier. Pour vérifier si c'est cuit, vous pouvez si vous voulez mettre une petite tige ou bien un cure-dent et s'il sort propre, ça veut dire que c'est cuit. Et c'est ce que j'ai fait, c'est cuit donc maintenant, je vais venir juste renverser. Voilà, je l'ai renversé à la renverse et vous voyez, bon, vous ne pouvez pas voir, mais vous ne pouvez qu'écouter et je vais vous expliquer. Quand on tourne dans une autre assiette, le caramel qui était en bas revient à la surface en haut et ça fait de sorte que ça donne une très belle couleur et vous pouvez partager en 4, 5 ou 6 parts si vous le voulez. Mais pour celui-là, c'est juste un peu, je le partage en 4 parts. On peut soit le manger comme ça quand c'est chaud, ou on peut le laisser au frigo, c'est un dessert, on peut le laisser au frigo refroidir, c'est aussi très bon quand c'est froid. Mais nous, on va goûter tout de suite. Hmm, ça fond dans la bouche, c'est fondant. <laughs> J'espère que vous allez essayer cette recette à la maison et que vous allez aimer. On sort de la cuisine à présent. Merci à tous euh, d'avoir suivi euh, cette partie cuisine de la rubrique rose de la FADA. On se dit à très bientôt. Bisous. masu sauraron shirin mu haɗu a fada sanin kuna cikin wannan shirin na studio kalangu mukan baiwa matasa dama su gabatar muna da ayyukansu maudu'in mu na yau shine jeune et shaja à Agadez opportunité d'emploi pour les jeunes kafin mu je hutu mun ɗauko zancen yanda noma ke tafiya a na jihar Agadez da kuma yanda suke sayar da kayayyakin su yanzu abin da muke son mu sani shine shin matasa na son aikin noman rani a nan jihar agadez zan baiwa waɗanda suka yi so yanzu a cikin filin namu dama za gabatar da kanku sai ku ba da amsar tambayar tamu ok to salamu alaikum alaikum so ni dai adam muhammad sunana ni ne vice president na komite kenan matasa lalle kan suna son noma kwarai da gaske matasa suna son noma kwarai kwarai matsalan da ma suke samu janes wanda yana bari suna sa suna bar noma shine rishin ruwa ruwa ne yanzu ya yi kasa in ba an samu ruwa na kasa ba na sama na ta sama wagga duka an samu an doke ta babu ita shi ne matasa suke tayya suna neman zinariya suna barin noma amma suna son shi noma kwarai rishin ruwa nan ne yana sa su suna barin noma assalamu rahmatullahi ni alhaji bikri birji ina nan ne muna sayar da kaya wanga na albasa kuma muna noman albasa muna ganin ku matasa na son wannan aikin noma a matasa suna son aikin noma me masala wanda take sa matasa suna barin noma wannan kaman noma yanzu ya zama sai in kana da hali to hali ko ya kai inda yake yanzu mutane suna bakin kokari amma suna neman tallafi in ba a samu tallafin nan dole za tun tunda cikin shekara nan da ya wuce mutum da yawa wanda ya bar ya saki gona ya tahi don saboda rishin ruwa gonakin da an ka noma cikin shekara wannan da ta wuce wanda an ka saki sun kusa su zo daya abin da an ka noma da abin da aka saki yana daidai yanzu kuma an yi barna kwarai to idan matasa na noma a jihar agadis a ganin ko wace gudunmuwa ce suke iya fadawa domin bunƙasa wannan fannin na noma usman bari in karkato wajen ku mu Eh, adam ya fada abin masalama babba ita ce rashin ruwa mm. eh surtu lokacin noma kuma an noma ce yayi karhi muna samun masala na su gas ma an noma ce yayi karhi ana son gas kore eh, noma yana son ruwa kore kai ba a fannin da zamu mu ɗauko zancen matsaloli zamu dawo a kansu insha Allah inda za ku fitar da dukan wata matsala wanda kuke ji Eh. yanzu abin da muke son mu sani shine idan matasa sun shiga a cikin noma eh. gadan-gadan eh. wani sauyi kuke ganin za a samu a jihar agadis eh bon gaskiya za a samu sauyi da kyau saboda za a samu ci gaba wajen ah, kawo kaya kuma da dauka kaya mm-hmm. na masu shigarwa eh wajen surtu wajen takis takis ana biyan takis tabarakallah ko ina biya ake daidai mm-hmm. kenan nan ma ci gaba ne mu a ganin mu eh kuma mutane su samu aiki yawanci wanda suke fitowa daga agala in suka zo na lokacin noman nan suna samu aiki mhm. da wanda suka fita daji suka yi noma da wanda suka sa gari duka suna cin amfani shi mhm. masha Allah alhamdulillah gaskiya dai jinan muna ganin za a samu ci gaba mhm. da Allah insha Allah President dole sai na komo a washen ku saboda tambaya ta ta gaba duk da sun ce matasa na son wannan aikin na noma ko a ganin ku ya kamata a yi domin matasa su ƙara sa hannu a cikin tafiyar noma sannan kuma a ganin ku idan suka shiga wani sauyi kuke ganin za a samu. Wai to na gode hajiya da tambayaki abin da zan kara miki matasa in suka koma ga noma Allah ya ba su suka samu akwai ruwa akwai kayan noma za a samu ci gaba. saboda ne ci gaba ai matasa yanzu na tabarkalla suna adda yawa Nijar in suka gane kuma aikin kasa yana ba su za a samu kwanciyar hankali a kasa saboda matasa wannan in ba a rike su ba ba za a samu zaman lahiya ba dole za a rage tahe-tahen da suke wasu su ta yi libi wasu ta yi algeri wasu har turai ma suke son su ta yi saboda rashin aiki amma akwai ruwa wannan suna aikin su duk abubuwa wannan za su rage in sun rage kuma za a samu zaman lahiya a jiha agadas za a samu ci gaba kuma a jiha agadas saboda matasa in sun samu aikin shine ake so mhm. inshallah bayan ma noma a cikin garaken ku akwai waɗansu ayyuka daban da kuke ganin matasa kan iya yi matasa suna yin aiki ai yanzu kin ga albasar gada ya kare saboda bana ka san kin san masala ruwan sama a ba samu ba kin san ruwa namu na noma na agadas ya danganci da gulabe in sun yi gudu na phreatic ta yi recharge ne ake samun ruwa a yi noma kenan yanzu ma kin gane su nan yanzu nan zuwa wata guda nan wasu jado za su ta yi wasu cibarar katin za su ta yi wasu aljeri za su ta yi saboda ba su iya su zamna ba su iya su zamna ba su da aikin yi kenan shi yasa matasa sai an samu abin da za ya rike su wanda ya san kamar sana'a ce tasu wadda yake za ta hidda cikin neman abu ga muna so mu mu samu abin da za a rike su a nan ba mu so ma suna ta yi wannan haka ne to mun gode sosai president amijon sai parti pour la pause musicale de la fada kun san cikin fadar tamu muna yi muna sa music wani music kuke son a samu ku abdullahi dugu c'était la pause musicale de la Fada Zam Tigabada. Gabatar muku da shirin namu akan maudu'in na yau, les jeunes et le maraîchage à Agadez, opportunité d'emploi et défi. Yanzu abin da muke son ji shine wanne matsaloli tunda na san tun ɗazu kuke shiga ina hidda ku daga cikin wannan tambayar. Wanne matsaloli ne suka fi kawo muku cikas a cikin ayyukan nan naku? Ta bismillah. matsalolin ba a iya fadinsu duka sai dai a fadi daidai galgado matsala ta farin ta farin ta farin dai wadda muke fuskanta ita ce ta ruwan nan ruwa ba mu samu ruwa ba kwarai ruwan da muka samu kadan ne to ruwan nan ruwan da muka samu kadan ne bai isa ya yi aikin da muke so mu yi da shi mhm. bayan ta ruwa bana kun san yadda abun yake gashi lokacin da muke bukatan su wani taki su wani abu kasan namu ya shiga wani yanayi ba mu samu taki da dama ba mu samu kayan aiki da yanda ya kamata mu yi aiki bancin haka dan abun da muka samu shi ma kan mu shigar da shi sauran kashashen mun kawo shi nan mun je can bisa inda ya kamata ya yi maza ya shiga sauran kasashen mun samu matsala babu hanya ta tsakaninmu da benin dama can ne muke sawa ta benin da ya mai mu shiga ta burkina mu yi ghana da cote d'ivoire mhm. domin sayar da kayan eh, domin sayar da kayan namu mhm. to sai bana ya zama hanya guda ce ita ma sai ta cin hanci ne ta nigeria ne muke shiga sai mun ba da cin hanci tunda mota guda wannan kalo da shi sai ka ba da kusan miliyan guda da jikka dari uku namu na sefa sannan ka samu ka yi takardu ka shiga najeriya sannan ka shiga sauran kasashe kenan wurin nan mun samu cikas da dama assalamu alaikum salam kaman eh, ni zan da mai da ku baya ka kadan bisa amfanin noma da ku ka yi magana da zu mm-hmm. amfanin noman nan da an samu tallafi ciwon gada da kuka sani babu abin da za mu nema a waje an mun samu tallafi na bangaren ruwa da taki wannan da gas wannan surtout gaz wannan kamar yana mana kadan kwarai lokacin noman nan yana yin kadan partenaire da gare mu masu kawo shi nan suna bakin iya kokari amma su ma suna samun akasi daga inda suke doko shi ba su samun shi yanda ya kamata yanda za su kawo mana shi ne ya wadatan mana. Wani matsaloli ne suka fi kawo muku cikas a cikin wannan ayyukan naku? Mu gaskiya mu na wajen noma su ne na ji abokan magana na duka sun fade su wajen ruwa kuma da can noma inda yake son ruwa a samu matsala kuma na gas bincin daman babu ruwa kuma ga rishin gas ya zo sama shi to shi wannan gaskin da kuke zance akai me amfanin sa da menene ne kuke yi da shi gas aida da essence ne muke noma muna sa ma motar to yanzu mun koma gas gas ne muke sa ma motararraka suna amfani da shi To wajen jayo ruwa wajen jayo ruwa eh cikin rijiya to kaman rijiya yanzu ruwa ya yi kasa kwarai motar na shan gas kwarai a wuni sai ka sai ka aje tukku guda uku a dai rana guda hafudu ma wasu suna sa tukku guda nan ana saida shi nan ah, turwa mil sankisan ne nan cikin gari ake samu wanga a cika maka shi turwa mil sankisan ne ya fita can daji baya kama da cikin birni mhm. kun sani kuma saboda yan kasuwa ne mhm. to ga ni eh, kamar kuna kashe nawa akan jawo ruwa ga wuni saboda wani bi ana yi ana gina ana jan ruwa ne wani bi sai a samu sati guda ana ba albasa ana gina ana jan ruwa shine ake ba albasa da su da wannan ruwa ake ba albasa ta dan samu ta da yi kwanaki tana ba da ruwa a wajen abin ga depans na gas wanga a ini cikin 24 ana shan na simil simil duk ini wajen bangaren gas wannan wanda muna jawo ruwa da shi ina son kara kadan kamar bisa da skin nan shi par example akwai lokacin nan da muka ta yi akwai product skin nan mun yi wani analyst buhun nan yanda yake zuwa dai na albasa ya zo kasuwa yana kai 7,750 haka yake kaiwa kan ya zo kasuwa da skin shi kenan sai an saida shi kusan jika takwas da rabi za a samu wani abu kadan cikin shi tunda dai kudin da ake kashe bisan shi yana kai jika bakwai jika bakwai babu dala hamsin banda ma aikin da ake yi banda aiki kudin da za a kashewa tsakanin motar kin shi da mine duka dai kudin da za a kashe kan a kawo shi wannan senkant kilo nan yana kai ga jika bakwai jika bakwai babu dala hamsin banda wahala banda wahala wannan da za ka yi abun da za ka kawo shi kasuwa. To na gode, Firistan kusa ne wa tambaya ta ta ƙarshe. Sun kawo matsaloli kuma kun shi kuma na san kun san da su. Wane dabaru ne kuke yi domin ganin kun shawo kan waɗannan matsalolin? Kowane matakai ma in ce kuke ɗauka domin shawo kan waɗannan matsalolin. Assalamu alaikum. Don kukan da suka yi muku wannan na gas. Mhm. kwanakin baya a cikin sezon mun samu matsalar kacewar gas da muka samu matsalar kacewar gas tun da gas kin da ake ba da soras abin da ake ba operator economic na masu da gas bai isa ba region kin agaris ya yi kadan sitar kin ga in ta zo dai rana take karewa dai rana ta kare ba ta koyi ba don mutane sai suka koma essence da muka koma essence mun samu yan misali a tsakaninmu da iko saboda iko bai san yadda yake a ana kai essence kinan sai da muka go governor governor ya ba da izini ana authorization yanzu in za ka dauka non essence sai an baka izini governor ya yi ka dauki non essence don a wannan na gas a haka nan muka yi maganin shi wannan na gas to sun kawo kuma zancen matsalar ruwa matsalar ruwa wannan matsalar ruwa ba ta yi magani ba saboda zan ga miki akwai cikin garake cikin garake wani rabin garake duk sakin su akai yi mutuwa sun kai saboda babu ruwa yawancin su kamar gulbi na cimiya gulbi na tabulat gulbi wanga na daba gane na tilwa ba su yi ba da ruwa da kyau ba ba su yi kuliya ba da kyau ba kenan shi yasa aka samu masalar ruwa bancin wannan masalar ruwa ba su fada miki wata masala masala babba shi tuttuka na albasa shi da kanshi albasa akwai wurin da yake sun shibka gona sun shibka hektar biyu ko hektar uku wata cuta ta shigo shi daga kasa abun yake kama sai yun shi yake kama dole ka saki jardin da ta kama shi ya zo kwanta dole ka sake shi duk aikin da ka yi na tada kasa aikin da ka yi na na aka ce laburkin da kika yi da gyara faloli da essence da kika kashe na shibka na iri da kudin irin da kika zuba mm. duk abun ya zama banza wannan wani kuma yanzu in muka kai ga ga abun mun yi record mun samu mun hiddo albasa mun kawo shi nan yanzu mun fara kai muna turawa yanzu in kasan najeriya albasa ya hito yan kasuwan namu son a rasis ta yi nijeriya su doko albasa su shigo da shi nijar ya kashe mana kasuwanmu abin da muke so kasar Niger ta yi in albasan Nijar ya kai a tare bododi yadda kasashe wadancan suke tarewa a bar shigo da kayan nasu har mu sai da namu mu ma Madame la Présidente, solution et perspective, Inch'Allah, ça sera demain avec Habibou Garba, ni Anan Zankao, Tawa. Mais avant de clôturer, nous allons accueillir nos 50% et sa chronique. Amis de la Fada, bonsoir. Aujourd'hui, actualité oblige, notre chronique porte sur la liberté conditionnelle. Et oui, cette expression qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine sur la toile. Eh bien, amis de la Fada, nous allons essayer de voir les circonstances et les conditions de la liberté conditionnelle conditionnelle. Mais avant tout, retenons d'abord que la liberté conditionnelle est un aspect crucial du système pénal, offrant une opportunité de réinsertion aux détenus tout en maintenant la sécurité publique. Selon l'article 671 du Code de procédure pénale, les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présente des gages sérieux de réadaptation sociale. Alors pour ce qui est de circonstances, la liberté conditionnelle est généralement accordée aux détenus qui ont purgé une partie de leur peine et démontré un comportement exemplaire en prison. Les circonstances spécifiques varient selon la juridiction, mais des facteurs tels que la nature du crime, le comportement en détention et la réadaptation sont pris en compte. Les commissions de libération conditionnel évalue chaque cas individuellement. C'est tout pour aujourd'hui, chers amis euh, de la FADA. On se retrouve demain dimanche, même heure, même canal pour la suite. Merci Sino haka ne wa matasa na muka kawo ƙarshen shirin namu na muhaɗa fada na marece wannan ranar Asabar. Nous étions en de jeunes maraîchers de la région d'Agadeza, du président de la Chambre régionale de l'agriculture. Comme ils l'ont dit, l'agriculture tana da amfani sosai a nan birnin Agadez. Sannan matasa na son ta sai dai akwai matsalolin da suka kawo mana kai kamar matsalar ruwa, matsalar taki, matsalar gas da suke amfani da shi wajen jayo ruwa kamar yadda kuka ji a cikin fadar tamu. Merci à jeunes de l'avoir suivi. On se dit à demain sur le même sujet. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du studio Kalambo.